Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Suleiman Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kowa wannan shiri na yau Litinin 12 ga watan Satumba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai. To binta an ɗauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga Balmoral Castle na Scotland inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. dakarun ukraine sun kara kai farmaki a gabashin ukraine a jiya lahadi inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin rasa daga yankin arewa maso gabashin kharkiv kafofin yada labaran kasar china sun ce babban dan majalisar dokokin kasar ya yi allah wadai da takunkumin da aka ƙaƙaba wa kasar rasha a ziyarar da ya kai kasar a baya-bayan nan kanin labaran kenan A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya wata kungiyar mafarauta da haɗin gwiwar 'yan gari sun kashe 'yan bindiga sama da talatin a yankin dajin karamar hukumar gashika na jihar Taraba. mun zauna mun gayyaci yan bangar da suke kusa da mun suka kama na gudumawa muka hada kudaden mu muka saya albarusai masu bindiga da kuma saya abinci muka ajiye sun kusan sati a nan har allah ya mu nasara an kashe mutane sama da talatin za kuma ku ji yadda ake ci gaba da rayuwa a garin Bama da ke jihar Borno bayan da sojojin Najeriya suka kwato garin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kwace a shekarar 2014. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau. ga cikakkun labaran duniya. An ɗauke gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga Balmoral Castle na Scotland, inda ta rasu ranar Alhamis zuwa Edinburgh. A cikin kwanaki masu zuwa, jama'a za su sami damar ziyartar akwatin gawar tare da ya girmama Elizabeth, wacce ta riƙe sarautar Birtaniya na tsawon shekaru saba'in. motar ɗaukar gawa tare da rakiyar jami'an masarautar da jami'an tsaro sun bar balmoral castle jim kaɗan kafin tsakar ranar jiya lahadi farkon tafiyar elizabeth mai tsawo kuma ta ƙarshe zuwa makwanci ayarin motoci sun bi sahu sannu a hankali ta cikin manyan tsaunukan scotland wani fili da marigayiya sarauniya take ƙauna inda ta shafe makonnin ƙarshe na rayuwarta cikin kwanciyar hankali A cikin shekarun da suka gabata, ana yawan ganin sarauniyar tana ziyartar waɗannan ƙauyukan Scotland masu nisa lokacin da ta zauna a Balmoral Castle, yanki da take ƙauna kuma ana ƙaunarta sosai. Dakarun Ukraine sun ƙara kai farmaki a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, inda suke neman yin amfani da damar janyewar sojojin rasha daga yankin arewa maso gabashin kharkiv a wani ja da baya wanda watakila ya sauya yanayin rikicin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi wa rashawa ba'a a cikin jawabinsa na bidiyo na dare a ranar asabar yana mai cewa rundunar sojojin rasha a cikin kwanakin nan suna nuna mafi kyawun abin da za ta iya yi juya baya. Jiya Lahadi ya saka wani faifan bidiyo na sojojin Ukraine suna daga tutar kasar a kan Chekhovsvik daya daga cikin garuruwa da dama da suka kwato daga hannun 'yan Rasha a harin da suka kai. Kafofin yada labaran kasar China sun ce babban dan majalisar dokokin kasar ya yi Allah wadai da takunkumin da aka kakaba wa kasar Rasha a ziyarar da ya kai kasar a baya-bayan nan inda ya nuna goyon bayan China ga rashar a yakin da take yi da Ukraine duk da ikirarin cewa ba ta goyon bayan wani bangare. Kamfanin dillancin labarin Xinhua ya bayyana cewa Li Shu ya buƙaci a ƙara yin haɗin gwiwa kan yaƙi da tsoma baki daga waje, takunkumi da ikon zartas da doka kan na nesa da dai sauransu. a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin rasha a ranar alhamis har ila yau li ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin gabanin ganawa da ake sa ran za a yi a wannan watan tsakanin putin da shugaban kasar sin xi jinping a wani taron yanki a uzbekistan wannan zai zama ziyarar farko da shi ya kai wajen kasar sin tun bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020 To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan ba da jimawa ba Halifa za ta kama da karashin labaran duniya. Amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya wata kungiyar mafarauta da haɗin gwiwar 'yan gari sun kashe 'yan bindiga sama da talatin a yankin dajin karamar hukumar gashaka na jihar Taraba. Mafarautan sun kuma tarwatsa sansanin 'yan bindigan. Daga Jalingo ga wakilin murya Amurka Lado Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani. biyo bayan yadda matsalar rashin tsaro ya addabi al'umma mazauna yankin wasu kananan hukumomi da ke jihar Taraban lamarin da ka janyo mutuwar wasu al'umma mazauna yankunar da al'amarin ya yi kamari kwatsam sai gashi kungiyar mafarauta mazauna yankin jihar Taraban dai sun yi haɗin gwiwa domin ganin sun kawo ƙarshen wannan matsalar kungiyar mafarautan suka yi kukan kura tare da ninkaya a cikin wani daji na yankin Garbabi da ke karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban inda kuwa artabun ya janyo kashe masu tada kayar bayan sama da talatin Alhaji Ibrahim Nanaye wadda ke zama sarkin Fulanin Garbabi kuma yana ɗaya daga cikin wadda suka jagoranci wannan artabun ya koyi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya ko menene ma yasa suka yi wannan kukar kura? Abin da ya sa mun ga matsala ne muka zo muka yi kuka a hakimi hakimi ya taimake mu ya ji kukan mu shi ma ya ji ya yi kuka a gaba muka zo muka haɗa kai muka shiga muna aiki kuma aiki yana kyau kuma hakimi yana taimake mu Kure da gaske kuma ɗan bangan na nan suna aiki kwarai da kuma talakokin nan suna taimako ba su yi kukan yiwa ba su yi kukan komai ba amma mun kamo mai gaskiya da mu iya mu sake shi marar gaskiya kuma sai abin da Allah ya yi. Abdulmumin Sale wanda ke zama dan yankin Garbabi a karamar hukumar Gashakan duk a jihar Taraban shi kuwa ya mana karin bayani akan cewa lallai ilahin sun koji daɗi ɗari bisa ɗari da zuwan waɗannan mafarautan al'amarin an fara samun sauƙi. Mu kan alhamdulillahi alhamdulillahi mun ji daɗin zuwan wa'innan 'yan banga garbabi da ba mu iya mu yi bacci sam sam sam dare karfe bakwai dole za ku shiga barayin na sun addabe mu kullum karfe bakwai za su shigo su fitini mutane ba hali mutane su hira kowa mai shayi ya tashi mai abinci ta tashi saboda fitina ya yi yawa amma zuwan yan bangan nan alhamdulillahi alhamdulillahi kasa ya zauna lafiya mun samu zaman lafiya fiye da inda ba a tsammani a cikin kasan garbabi a nasu bangaren masarautar yankin karamar hukumar gashaka ta bakin hakimin garin garbabi alhaji salihu abbas Ilyasu Muhammad shi kuwa cewa ya yi sun ko bada namijin kokari tare da tallafin dukiyoyinsu domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Mun zauna mun gayyaci ɗan bangar da suke kusa da mu suka kama na gudumawa muka haɗa kuɗaɗen mu muka saya albarusai masu bindiga da kowa da kowa kira su muka saya abinci muka ajiye sun kusan sati anan har Allah ya bamu nasara an kashe mutane sama da talatin. Kawun na kawo harbar nan gaskiya yawanci da su bar gari na. To na ce ni a matsayin hakimi ba na sarki a gari na ina ne zan je. waje to muka hada gwiwa da gwiwa da ƴan uwanmu muna bin gida gida duk wani gida wani taxi shi mai ɗari biyar mai dubu ɗaya ba sai bullet mun ka komai da komai ana haɗuwa tafiya kumba mashin za mu ɗauki mashin kamar goma ga mu biya dubu biyar biyar je daji mu dawo duka da wani aljihu ke karewa. Honorable Paul Dogo wadda ke zama shugaban karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban nan take kuwa ya mini karin haske ta wayan talaho a yanda yi masa tambaya ko ya gamsu akan yadda kungiyar mafarautan suke kokari domin ganin kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin? Aikin su din gaskiya yana da taimako sosai saboda in ka zuwan su ne suka fara a yankin garbabin nan abu ya yi sauki sosai kuma eh, binciken da suke ta yi gaskiyan magana shi ne suna taimaka fiye da jami'an tsaron gwamnati ma. Dalilin shi ne. sun riga sun san terrain din sun san jeji din bayan kaman police ne sai dai DTT bi hanya ko zai eh. shiga daji ba don dajin ba amma su vigilanti da hunta nan gaskiya aikin su ya kawo cin gaba sosai. In dai mai sauraro ba zai mance ba a kwanakin baya kungiyar mafarautan sun koyi kukan kura a yankin Bali da kuma Gasol inda suka kashe 'yan bindiga sama da ashirin Lado. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla an gaishe ka Lado Salisu Muhammad Garba. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa da karashen labaran duniya Akalla mayaka bakwai daga cikin dakarun da Kurdawa ke jagoranta ne aka kashe jiya Lahadi a wasu hare-hare biyu da kungiyar IS ta kai a gabashin Siriya, inji wata kungiya mai sa ido kan yaƙi. Kungiyar masu sa ido a ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga masu alaƙa da IS ne suka harbe na bakwai a yammacin lardin Deir Ezor. An kai hare-haren ne a yankunan da ke ƙarƙashin ikon SDF. waɗanda ke zama babbar abokiyar ƙawancen amurka wajen yakar is kuma dakarun kurdawan siriya ne rundunar tsaron gabar tekun turkiya ta ce jiragen ruwan da ke tsaron gabar tekun girka sun buɗe wuta kan wani jirgin ruwan dakon kaya da ke tafiya a cikin ruwan ƙasa da ƙasa a tekun aegean lamarin ya ƙara ta'azzara takaddama tsakanin ƙasashen biyu kishiyoyin juna a yankin wanda ya karu a 'yan makonnin nan. Sanarwar da Turkiyya ta fitar ta ce ba a samu asarar rai ba sakamakon harbin da aka yi a wani wuri mai nisan kilomita 20 kudu maso yammacin tsibirin Boskada na Turkiyya a ranar Asabar. ya kara da cewa bayan da wasu jiragen ruwa masu tsaron gabar tekun girka guda biyu suka yi ta harbe-harbe wasu jiragen ruwan turkiya guda biyu sun je yankin sannan jiragen ruwan girka suka tafi ba amsa kiraye-kirayen da aka yi zuwa ofishin jakadancin girka da ke ankara ba a jiya lahadi kuma ba a san dalilin da ya sa aka yi harbin ba kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya. ƙaramar hukumar Bama da ke jihar Borno na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da 'yan Boko Haram suka ƙwace a ranar ɗaya ga watan Satumban 2014 wanda daga baya sojojin Najeriya suka sake ƙwatowa. Wakilin murya Amurka da ke Maiduguri Haruna Dauda biyu ya haɗa mana rahoto akan yadda ake ci gaba da rayuwa a garin. karamar hukumar bama da ke jihar borno na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka kwace a ranar ɗaya ga watan satumba Sha hudu, wanda daga bisani sojojin najeriya suka sake kwacewa wanda harkoki ya so mu komawa kamar da yake a baya ko da shi har yanzu akan samu matsalan hare-hare amma ba irin mai tara hankali ba ganin yadda aka tsorara matakan tsaro a wannan karamar hukuma da kuma kewayensa wanda shi ko a halin yanzu garin baman da wasu manyan ƙauyuka da ke kewaye da wannan gari ke Tare da mutane a cikin ta wanda iya cewa har yanzu da sauran aiki sai dai bayan kwato wannan gari a shekarar biyar, al'amura sun so soma kankama sai dai har yanzu ba kamar da take a baya can ba duk da cewa a iya cewa an samu dan kwarya kwaryan tsaro a cikin garin da kuma kewayensa haka zalika harkokin kasuwanci da harkokin noma na nan na ci gaba da haɓaka ko da shike ba yin noman a wasu wurare don gudun irin abin da kakai ya komo ko kuma can bayan gari sosai wanda ake tsoron gama da irin wannan yara da ake cewa har yanzu suna nan suna shawagi a dai makon da ya gabata ne gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya sake ziyartar garin baman na taimaka mutanen garin baman da kayayyakin abinci musamman ma marasa galiyu kuma wurin da ke zuguna a sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin baman na dai samu zanta da wasu daga cikin su da suka samu irin wannan tallafi ga dai abin da suke cewa sunan laki Asha Muhammad. Na danki tare da mamanki ko? Eh. Gashi na har na ga mamanki dauke da sanda da kuma tana fama da ma matsalan ido ko? Eh ido ga rashin abinci. To ya kuke ji ne game da wannan rayuwa ganin cewa kun gudun hijira ne kuma kun dawo? Eh, mu mutanen Cameroon ne mun zo nan gudun hijira ya zo ya same mu anan nan mu je Maiduguri tallafi ana ba mu a kwanaki baya amma an sake mu yau ya kai wata goma sha muna zaune haka yanzu ita ma babu ni ma babu. Sunana Fatima ne. Fatima. asma abdu a nan cikin gari ma muke eh a cikin gari ne to eh. na ga ana turo ki a cikin wilbaro yana da ciwon kafa ne haka eh ciwon kafa ne ina da amin kuma kin zo kin samu taimako eh. na me kika samu dubu biyar ko mm, dubu biyar da sanda eh. eh da sanda haka ne na samu kamar cinye yaushe ne kike fama da wannan ciwon kafa ayya sanu to Allah ya sauka zai abu kyari mun je maiduguri da kafa mu kai kin ce kun tafi maiduguri da kafa lokacin da gwaje a ina kuke zo ne mun je mun zauna na a NYT camp eh su kun dawo inda kuke ko a zo ne eh alhamdulillah mun dawo muna gidan mu muna zo na abu to ai ke wallahi To koya gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zan ke ganin harkokin rayuwa yanzu a cikin garin Bama da kewayensa ga dai abin da ke cewa. Alhamdulillah Bama local government wanda wannan masifa ta same shi. Duk local government na Borno State ba wani local government da wannan masifa ya same su kamar Bama. Dubban garuruwa a local government na Bama an lalata su bayan haka mutane jiha sun rasa rayukansu alhamdulillah cikin shekara uku hudu mun samu dama mun mayar da wannan mutanen garin tun lokacin senator kacin shatima to mutane yanzu suna zanne amma har yanzu mutane ba su da karfi so mun zo ne tallafa ma mutane excellency ka dan bada taimako ga mutane musamman ma ga iyalan waɗannan mutane ko za su kai kamar nawa ne akalla zai kai mutane kamar dubu saba'in zuwa saba'in da biyar a shawarar da nake son ba mutane mutane su yi hakuri su domin kadara cewa wannan masifan daga Allah ya dawo kuma mu tashi mu saya mu tabbatar cewa mun yi hakuri don saboda in ba hakuri nasara ba zai zo ba. Garin Bamadi na tarzan kilomita saba'in da biyar daga harkutan jihar wato babban birnin Maiduguri. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Yanzu sai ku daɗa gyara zama masu sauraro don shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda suke zargin an zalunce su a yau za mu ɗaura kan batun ɓacewar wasu mutane huɗu a jihar taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfi hashin gumel. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, a makon da ya gabata ne muka shiga jihar Taraba kuma yankin karamar hukumar Bala a garin Gazabu. Inda 'yan uwan wasu matasa uku da dattijo mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan 'yan uwan nasu suka ɓata ɓat babu labarinsu. Biyo bayan gayyatan da 'yan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Bayan sauraron bahasi daga ɗan uwa da matar ɗaya daga cikin mutanen da ake nema, mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na yankin bali dr uba muhammad bali wanda ya bibi labarin ya yi fargabar an salwantar da rayukansu ga ci gaban hirar matar ɗaya daga cikinsu ta nuna kusan bata san ya rasu ne ko bai rasu amma daga wannan hirar taka na nuna alamun zai yi wuya in waɗannan matasan duk suna rayuwa yan uwansu sun zo sun same ni kuma na je na yi hira da matansu sun zo sun tabbatar mini na je na bincika inda gidansu yake na yi hira da matan matan suka gaya mini an kira su wai zuwa gazabu amma tun da aka kira su zuwa gazabu ba su dawo ba ba su zo ba kuma ba su san halin da ake ciki ba a wannan lokacin ni kuma ina da tabbacin cewa an riga an kashe shi ainihin mijin nasu To mm. a lokacin nace musu akwai aikin da suka san yana aikatawa ne suka ce ba su san wani aiki game da abin da yake aikatawa ba. Mm. Daga cikin abokanayensu daga cikin waɗanda suke hurɗa duk wani binciken da ya kamata mu yi domin mu tabbatar mun tabbatar har ga Allah babu mutumin da ya tabbatar mana da ɗaya daga cikinsu yana aikata wannan laifin daga waɗannan mutanen da kake magana na Borno State nan. To eh, waɗannan na tabbatar da haka. Wato wannan ya nuna wata ta baba ko kuma in ce fatar watakila za su bayyana ta wani waje ma kusan a ra'ayin ka daina wannan. Ya akwai tabbacin cewa an kashe eh, Akwai tabbacin cewa waɗannan lalle an riga an kashe saboda shi ɗayan an kama ɗan uwansa ne da aka kama ɗan uwansa sai ya je domin ya tabbatar me ya faru aka kama dan uwansa sai aka gaya masa ya je ya dawo washe gari da ya je ya dawo washe gari shi ma aka hada har da shi a labarin da muke samu an masa gargadi cewa kada ya sake zuwa wannan ko ya nemi belinsa ko kuma ya ce zai kubutar da shi kar ya sake dawowa bayan ya tafi ya dawo sai aka hada har da shi suka hada aka kashe su tare to wannan ya nuna kawai ah, in ma akwai gado ko wani abu a shiga raba gado kenan akwai masu takaba su fara ko kuma su san yadda za su yi kenan ya fi alheri a nan. Eh waɗannan bayan Allah ba sa raye. To, Dokta Uba me kake ba da shawari ya kamata ya za a bi kadun waɗannan mutanen da aka kashe ya za a yi a samo kadun su eh, saboda ya zama ba su mutu an bar wannan haƙƙi ya tafi haka kawai ba. Eh, ni shawara da nake da shi to wadda suke da madafun iko akwai wadda suka san haka akwai kuma wadda ba su san haka yana faruwa ba to ina kira da duk wadda ya ji wannan lalle lalle a tabbatar an ɗauki matakin da za a bi kadun waɗannan bayan allah ya zama jininsu bai tafi a banza ba irin waɗannan matsaloli suna da yawan faruwa a yankin nan na bali da ma don akwai lokacin da na taɓa na dawo daga yana dawowa daga mambila sai na ji eh. karar an yi harbi ah, eh. sai aka ce mini ai ah, yan banga ne ma kai harbe wani mutum suna da iko kamar ma suna da wani yanci su ma ban da ma jami'an tsaro da kake magana na gwamnati ah, yan eh. banga sun sun kama wani da laifi su ma a kasuwa kawai suna da iko sai su harbe mutum su kashe shi wannan shi ma yana faruwa lalle abun da yanzu ya shafi maganan ta'addanci ya yi yawa a nan yankin musamman bali lokal gamman da kuma gasar wannan ta'addanci ya yi yawa a yau a ɗauki mutum gobe a ɗauki wannan da sauransu to wannan abu yana faruwa da dama kusan wani lokaci ana barin waɗanda suke aikata laifin da kuma matakan tsaron da ya kamata a ɗauka ba a ɗaukan wannan matakin da za a kama ainihin masu masu wannan laifin ɗin saboda akwai ko da shekaran jiya da nake gaya maka akwai soja a cikin garin bali, wadda ya fi soja mutum ɗari biyu da wani abu aka zo aka ɗauki mutum wadda aka ɗauka ɗin sirikina ne yana auren ƙanwana aka zo aka ɗauke shi sai da aka je aka biya naira miliyan ɗaya garin za su ɗauke shi da suka yi harbi ba su ɗauki wani matakin da ya kamata a ce an ɗauka ba ba mu ce ba sa ƙoƙari ba suna iya ƙoƙarin da ya kamata amma yana da kyau a gyara tsarin aikin Dauke uba wannan da ya shafi matsalolin nan sun shafi jami'an sojoji ne da sauransu su ne suke aikata abubuwan da ba su dace ba wannan yankin kenan. Musamman jami'an soja su ne suke aikata wannan aikin matakin da ya kamata su ɗauka ba sa ɗaukansa abin da bai kamata su ɗauke shi ba shi suke ɗauka akwai abubuwa da yake faruwa da dama wadda yana da kyau ya zama yawan sojan da suke wannan gurin an yi an yi maganin wasu abubuwan da ya faru idan abu ya zo sai polis da suke dan iya kokarin su amma mu har yanzu ban ce na ga amfanin soja ba ma gaba ɗaya a wannan To bayan sauraron wannan labari mai ban mamaki da tausayi. Shirin ciki da gaskiya ya zarci ofishin shugaban sashen hulɗa da sojoji da jama'a don samun fahimtar juna. Manjo janar Marcus Kange wanda ya ce ba zai yi magana kan wannan batun ba. amma ya faɗi yadda fararen hula za su yi da ofishin da za su kai korafinsu in sun samu sojoji sun ci zarafinsu ko sun take musu haƙƙinsu na ɗan adam. Ni ne Major General Marcus Kange ni ne kuma chief of civil military affairs army na nigerian army wannan bangare dai na uh, department of uh, civil military affairs din kamar yadda suna ta tabata civil military affairs wato wannan ofishin department din shine wanda yake interfacing tsakanin sojoji nigeria da farin hula me nake nufi da wannan wato wuri ne wanda wami inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin fula da soja wannan department din zai iya shiga tsakani ya yi tambaya mai ya faru an mu yi fana me ya faru din to za mu iya muyi yi shi wannan department din abin da ya sa aka kafa shi wato akwai wayansu matsaloli da aka samu a tsakanin sojoji da fulla shekaru da suka gabata wace irin kalubale ne ake samu da su sune kamar idan dan farin fula ya ga kamar an taka masa right nashi hakinsa kenan ko in ba ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto to ina ne zai kai rahoton nan shine ya sa aka establish wana department in said that department in zai karba wana rahoto in su karba rahoton nan sai a yi bincike su a bincike su sa a sauwa yake da gaskiya inda gaskiya ne aka taka ma farin hula hakinsa to za a hukunta wannan soja da ya aikata wannan hali in kuma ba gaskiya ba su a gaya ma farin hula cewa kai abin da ka kawo a bincike shi ba gaskiya ba amma dole ne a duba a sa ko da gaskiya yake ko ba gaskiya ba a wannan department kuma akwai wata sashi wanda muna kira civil military legal desk a wannan desk din shine za a kawo karan kuma wannan desk din civil military legal desk din baya a cikin army headquarters complex kuma baya a wannan complex na department din suna nan a waje a garki area 2 in sun je garki area 2 na ni ofishin nan yake kuma wayanda suke aiki a wurin ko da suke su sojoji ne ba su sa uniform suna sa farin kaya so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo ba zai gansu da uniform ba sai ya shiga ya ba da complain nashi in ya bayar sai a duba kamar yadda na gaya maka a duba ko gaskiya ko ba gaskiya. Yawwa to manjinar Marcus Kangi akwai wata matsala da take faruwa a jihar Taraba musamman a yankin Bali inda mutane sukan kai kara idan suka kai kara sai ya zama su ma ta sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji Eh, sai ka ga shi ma bai dawo ba sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya hada su da soja shi kenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi irin wannan ya za a yi to wani dai akan rashi sani ne kamar yadda na gaya maka akwai civil military legal desk a army headquarters a wannan department ne to kowane division na nigeria army akwai wannan civil military legal desk ne kamar muna da division suka yi guda tara a nigeria army so ko ina ne wannan irin wani abun ya faru za su iya su kara a wannan civil military legal desk na division din sa a duba musu wannan eh, matsala din a warware musu a ina wannan wajen yake misali mutum yana wata jiha kamar yadda na faɗa ɗazu ba nan abuja ba ce mutum yana jihar taraba wannan abun ya faru ya zai ina zai je To jihar Taraba yana karkashin 3 division na Nigeria Army. A 3 division din kuma akwai wayansu wayanda muke kira brigades wayanda suke karkashin wannan division din. Akwai ɗaya a Yola, akwai ɗaya a Jalingo, jihar Taraba din kenan. To za su kai na rahoto a wurin a duba masu su. Ah, idan mutane suka samu irin wannan matsalar ko wasu 'yan uwansu sun shiga tarkon sojoji sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su mm. eh, tunda suna jin wannan hirattawa mm. yaya za su yi su samu haƙƙinsu eh, kamar na gaya da na gaya maka kaga yanzu muna da nomba wanda za su su kira toll free wato nomba na 193 ko yaushe kaga soja ya maka abinda bai gamace ka ba ka kira nomba na 24 hours saka ba da complain kuma duk lako da muka tafi muna wayar da kan jama'a kan wannan muna sensitization program namu muka ba da wannan namba din wanda duk wanda yana da damuwa da soja zai kira wannan number din ko kuma ko wani information ma kana so ka bamu ka kira wannan number din sai ka bamu idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri Ga waɗanda ke son sake sauraron shirin har ma na makon da ya gabata. Sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Za a same shi ƙarƙashin shirye-shirye. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na. Nasara da Meli Kaya, nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice an ɗauke gawar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu daga balmoral castle na scotland inda ta rasu ranar alhamis zuwa edinburgh a cikin kwanaki masu zuwa jama'a za su sami damar ziyartar akwatin gawar tare da girmama elizabeth wacce ta rike sarautar birtaniya na tsawon shekaru saba'in To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam.